in karanta wanda yake nan ban sani ba jiya ban ba ku dama yin tambayoyi ba idan akwai tambaya akan karatun jiya ko na yau sai ku ɗanyi ɗaya biyu uku sannan in karanta wanda yake gabana ana na salam eh ba laifi ba ne wai don mutum ya sa wani abu saboda gemu ya fito masa tunda ai son sunna ne ya sa kamar yadda idan kanka baka da gashi ko kana da bald head sai ka shafa wani abu don ka yi magani saboda gashin ya fito ai ba laifi bane ha kuma don ka sa don ka yi gemu amma dai a shari'ance ba a sa ka ba kuma ba hakan ne zai sa ka samu lada ba saboda gemun ka wanda ya fito shine na ɗabi'a amma don ka sa gemu ya fito baka yi laifi ba amma ba a sa kawai ka nemo shi ya fito ba kana fahimta da kyau awwa na manta ban gaya muku ba cewa dangane da aske gemu <clears throat> malamai ba su yi saɓani ba akan askewa gaba ɗaya haramun inda suka yi saɓani shine ragewa da gyarawa ana fahimta yawwa kamar mutum yana da shi da yawa shin zai iya ragewa amma ya bar gemu kai dai rika ragewa yana ɗan kwalliyarsa da shi to malamai da yawa sun yi sauƙi akan idan don ragewa ne akwai malaman da suke gani saboda maganar abdullahi bin umar cewa shi gemunsa in yazo yana kamawa haka duk abin da ya karu sai ya rage shi saboda wani in ya ce zai bar gemunsa to zai iya zuwa illa ma sha Allah hu ya alamul jahara wa ma don haka sai aka gan shi yana yin haka sai cicibce sauran to shine waɗansu suke gani a ah, to tunda abdullahi bin umar yana haka kai kuma zaka iya haka zaka iya kuna fahimta saboda ai ba annabi ne yanke ya hakan ba ijtihadinsa ne cewa ana iya ragewa saboda kar ya wuce yadda zai sa a ido kuma wato ba za ka yi kyan gani ba ana fahimta saboda duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da gemu nasa bai yi tsayi ta yadda har ya wuce hakan ba sai suke gani cewa don ka rage ya zama haka ba yi laifi ba ana fahimta amma mutum ya kwashe gaba ɗaya idan ba ya zama akwai lalura ba wanda yake da lalura ta wani aiki da ya sa idan yana da gemu ba zai iya wannan aiki ba sai ya aski wannan babu bai laifi ba saboda bukata ce ta aiki ta gama gari to a ka'ida kuma ta ƙihu ana ce alhajatul amma tunazzalu manzilatar darura to amma akwai wanda ba wai an sa shi dole ba ne sai yayi hakan shine kawai saboda yanayin aikinsa yana so ya kwalliya sai ce bari ya kwashe duk da cewa ba wai a aikin ne aka sa wannan a matsayin ka'ida ba to wannan ka in ya haka yana da laifi ana fahimtar wannan menene menene yawa yana ce menene demarcation na gemu gemu shine allihiya allihiya kuma shine duk kullu ma butu mina sha'ari ala dhakani wal khaddai duk gashin da yake tsira akan haɓa da kuma akan kumatu guda biyu ana fahimta don aka waɗanda suka fasara gemu akan mayan butu ala zakan akan ɗan abin da ke fita a nan ana fahimta wannan ba shine haddin lihiya ba dalili shine hadisin abdullahi dan abbas da ya ce ana gane annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu a sarar azahar da la'asar a asirce din nan bittira bilihiyaihi ta hanyar kuna sahun baya amma kuna ganin gemunsa yana yana yana karkadawa ta ya za a yi a gaggashin nan na gaban gemu mutum yana gaba ta wanne suke gani kenan na gefe da gefe ce lihiyaihi na gemunsa ashe nan ma gemu ne ana fahimta da kyau sannan nan shi ma gemu ne na ƙasan so da kar wani ya bar nan kuma ya aske na nan sai ce saboda a hadisi an ce bitira bil yayi me yasa nan nan yayi saboda annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kama dan uwansa annabi Harun sai annabi harun ya ce masa la ta'khudh bi lihiyati karka kama gemu na wala bi ra'si karka kama kaina in ya zo kama gemunsa nan zai kama ina zai kama nan zai kama sai zama ashe nan gemu ne nan ma gemu ne kun fahimta don haka duka ake bari ba abin da ake tabawa a wannan harkar kuma tun kwata-kwata bari ku ji tun da ka tsokano gashin da yake fitowa a fuska gaba ɗayansu wanda shari'a ta yarda a taɓa shi kuna fahimta ta guda biyu ne kaɗai gashin da yake fitowa a fuska idan ka faro daga sama gashin da yake saman idonka wanda ake ce masa gira shine alhajib duka biyun ana ce masa alhajiban haramun ne a taɓa shi haramun ne a feƙe shi haramun ne a yi masa ado ta hanyar ragewa yadda yake haka ake barinsa idan kaga an taɓa shi ne in yayi yawan da yana cutarwa ko da ya fito ya ɗan ƙaru kamar yadda na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba za ka taɓa ba saboda wani yana fitowa sai dan karo kamar zai zo ya haɗe ko kuna fahimta to wannan ba a taɓa gashin gira kwata-kwata matan da suke yin ado ta hanyar gyara gashin gira su yi adonsa manzan Allah sallama ya hana mu sauko ƙasa sai gashin da yake kan ido ana ce masa hudbul ain shi ma ba a taɓa shi ba a aske shi sai in yayi yawan da zai cutar shine za a iya ragewa iya gwargwadon yadda ba zai cutar ba idan ka sauko sai allihiya shine a gefen a gefen hagu da dama da kuma ƙasa aladzakan wannan shine allihiya shi ma ba a taɓa shi kwata-kwata kamar yadda muka yi bayani wanda aka halatta masa ya taɓa shine wanda ya yawan da har ya wuce haddin lihiya na ɗabi'a ta yadda ya wuce har ya zo zai zo hancinsa to wannan yana iya aske na tsakanin inda sauran mutane nasu yake a bayyane haka kuma idan ya fito wa mace ita ma za ta aske saboda a ɗabi'arta ba ta da allihiya don haka duk macen da aka ga tana da shi wata matsala ce ba wai kwalliya ba ce ta yadda mata suka saba ita ma tana iya askewa daga shi sai a sharif shi ne wannan gashin da yake kan leɓe shi wannan mun ji hadisi cewa ana rage shi mata akwai waɗanda suke yin shi za su aske shi gaba ɗaya ba za su rage ba ita ba ta yin ado da shi ana fahimta amma idan ɗan kaɗan ne wanda bai wuce ado ba wanda mijinta yana so sai ta bar shi sai zama ita da shi su da shi su sai da za su yi da shi sai gashin da yake kasan leɓe ana ce masa al'amfaka wannan shi ma ana yin masa irin yadda ake wa ashari ana aske shi ta yadda za a rage shi kamar yadda ake rage gashin baki ina ce duk gashin da yake fuska yanzu kun fahimce su to duk abin da ya tsira a kan wuya baya cikin allihiya don haka ana iya aske shi na kan wuya wannan baya cikin allihiya kuna fahimta duk abin da ya yi ta baya kuma ya je ta keya wannan duk baya ciki to ballantana kuma kai wannan in ka zo ka aske kai duk yadda ka ga dama yana cikin hadisin karatun gaba in Allah ya so mun gama